الشيطان الرجيم بسم wannan babi na babu ma ja'a anna sababa kufra bani adama wa tarkuhum dinuhum huwa al-ghulu fi salihin yazo a cikin wannan littafi al-qawl al babin da yake yin bayani game da dalilan da ya sanya wato wasu daga cikin yan adam suka butulce mahalicinsu kuma suka bar addininsu shine wuce gona da iri wajen son mutanen kirki to fihi masail cikin wannan babi akwai abin da aka gane al'adar muhammad bin abdullahab in ya kawo babi kan tattauna game da abin da ya kamata a ba su muhimmanci a cikin babi to ya ce al'ula Hannaman man fahima hadha al-bab ay bima marra min tafsir wanda ya fahimci wannan babi da abinda aka fassara ayar da ta gabata wace aya wa qalu la tazarunna alihatakum wanda ya bibi wannan aya wa babaini badahu da wasu babi guda biyu wanda nan gaba kaɗan malam zai bayanin su kenan babi ne guda uku a gere, wanda in an hada su to shine wato karatu yake fita ta bayyana lahu gurbatul islam zai bayyana gare shi cewa lalle musulunci ya zamba ko musulunci ya zamba ko wannan shine abinda mai littafi ya rubuta na asali sai shi mai sharhin littafi muhammadu salihul usaimin ya ce wa haza haƙun wannan gaskiya ne in ka ɗauki wannan babi ka karanta babi guda biyu na gaba ka haɗa suka zama guda uku kai musu kallo na basira za ka gane musulunci ya zan bako فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب musuluncin da ake nufi wanda ke kan tauhidi tsantsa to shi irin wannan musuluncin ya zan bako fa kafirun min islamiyya mafi yawa daga cikin garuruwan musulunci tajidu fiha al-guluwu fi salihin fi quburihim zaka same su suna wuce gona da iri game da kabari na mutanen kirki fala tajidu baladan musulman, yanzu zai wuya ka samu wata ƙasa ta musulmi illa wa fi hulu fi kuburi salihina sai faci a wannan gari akwai wuce gona da iri game da kabari na mutanen kirki wa ƙar ya kunu laisa kabar rajulun salih kai wani ma kabarin ba wai kabarin mutumin kirki ba ne ƙila ma tarihi ne ƙila ma tarihi ne kawai a ce kabarin dogon yaro ne shi kenan shi kawai dai ya dai sadaukar da ƙasa ya dai sauƙi da ya sadaukar da ranki da ƙasa da wani abu amma Allah subhanahu wataala bai bauta mushi ba to shi ma dai za ga an yi butun mutumin shi ko an yi kabarin shi a gaishe shi kar ya kunu wa haman kai wani lokaci kuma wato abin akwai ɗimuwa a ciki bauta ma kabarin da ɗimuwa a ciki ta na ake samun ɗimuwa مثل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما مثال قبر حسين دان سيدنا علي والله يقال musu yadda فأهل العراق يقولون هو عندنا أهل العراق متان العراق sun yi makabarta katuwa sun ce nan ne kabarin Husaini wa ahli sham yaquluna indana mutanen sham Siriya, su ma sun yi ce nan ne kabarin Husaini Husaini ke kwance wa ahli misr yaquluna inna mutanen masar su ma sun yi makabarta katuwa sun ce nan ne Husaini ke kwance jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ba'dhum yaquluna fil maghrib wasu kuma sun ce a'a ɗan Maroko sun yi makabarta katotuwa sun ce a'a yana Maroko ne wa fara al Husaini imma annahu arba'atu rijal aw muqata'atan aw muqata'i salan sai zama to Husainin nan dai jika manzala wajibi ka fasara shi ɗayan biyu ko dai husainin nan mutum hudu ne mutum hudu ne suka haɗu suka yi husaini ɗaya na iraki ɗaya na Siriya, ɗaya na egypt ɗaya na morocco ko kuma a'a shi husainin nan an daddatsa shi hudu ne Ila an ɗauki wani ɓangare da hannu guda an kai shi iraki wani ɓangare na hannu guda an kai shi syria kafa guda shi ma da abin da ya ɗiba an kai shi egypt da ya kafan shi kuma an kai shi iraki a eh, magrib morocco ce wa hala kullu da sulusi wani duk kaga magana ne na shiri ta ga zama waham ya zama rubu to kuma ana nan ana da shi har tafiya ake da shi ne ka'idan zuwa ziyarar makabar zuwa kabari irin wannan manyan makabartoci jejo kaga husaini mutumin kirki ne amma ga shi son shi ya sanya wasu sun shiga rudu sun yi manyan kabarurruka suna dawafi suna suna kuka saboda son ne kaga wannan abu ya zama dimuwa Allah ya kare mu wal muhimmu annahu kama qala shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab tabayyana laka gurbatu islam ayatul musulmi malam yace abu mafi muhimmanci anan dai da ya kawo wannan misali shine maganan da babban malami Muhammad bin Abdulwahab mai wannan littafi yace in ka kalla da kyau zaka gane musulunci ya zamba ko. ko mutanen nan fa suna da mabiya suna da mabiya ba kaɗan ba ba ɗaruruwa ba ba dubbai ba miliyoyi ba kuma duk su ma musulmi ne suna ganin ma wanda baya wannan bai ma san Allah bai ma san jikokin manzan Allah makiyinsu ne yaya za a yi ba zai kabari ya risa zuwa ziyara makabartan ba Allah ya kare mu وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب malam ya ce ƙasashen laraba fa su ma haka da kafin da'awan muhammad bin abdullahab fi haƙo burin su ma suna da ƙabarurruka iri-iri wa da hubbari hubbari hubbari hubbari ga sunan sune ƙubab tauba domin dunilla wanda ake zuwa abota mawa wai hajji fi ha ake aikin hajji a ciki wato kusado kuma nan ne manufa nan ne wurin zuwa nan ne ake zuwa a samu kwanciyar hankali walakin bi tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala amma da gamdakatar da Allah ya yi mutanen mutanen wannan yanki annahu aana hadha rajul sai Allah ya taimaki wannan bawan Allah ma al-imam Muhammad bin Sa'ud tare da sarki Muhammad dan Sa'ud asaqada alaiha suka kawo ƙarshen waɗannan hubbarori ƙarshen waɗannan kaburruka wahadamaha suka rushe suka rushe waɗannan kaburruka da waɗannan hubbarori wasaratul bilad kasashe suka kasance walillahi alhamdu ala tawhid al-khalis mana muna godiya ga Allah garuruwan mu suna kan tauhidi ne tsantsan tauhidi to wannan shine abin da aka gane na farko in ne ka karanta wannan babi daga farko digin-digin fasaran wannan aya sannan ka yi haƙuri ka tsallaka ka duba babobi guda biyu na gaba zai nuna maka lallai musulunci a zan bako cikin mabiyan shi a wanda sun riga sun samu matsala asaniya abu na biyu da aka gane ma'arifatu awwala shirkin hadasa fil a wannan babin an gane shirka ta farko da ta fara faruwa a doron kasa Wajen zalika ta inda za ka gane wannan an na hazil asnamun latti abadu ha ƙaunu kanu ƙaunu salihin wato waɗannan gumaka waɗanda mutanen annabi nuhu suka bauta mawa ai mutanen kirki Fahadda hadathul fihim sai aka wuce gona da iri wajen son su sun ma'abadu min dunillah aka koma aka bauta musu kuma bayan Allah wa fihi al-hadaru min al fi salihin kaga kenan akwai aikakatsantsan wajen son mutanen kirki son mutanen kirki wajibi ne amma mutum ne takatsantsan ya so su gwargwado kuma ya gane cewa su ba annabawa ne na, su kai matsayin ma allola saboda haka ana son su ne gwargwadon so gwargwadon iko kenan wannan darasin matsala ta biyu abinda aka gane shirkan da aka fara yi a doron kasa shine ta hanyar son mutanen kirki ta aka bauta ma gunki kenan bautan gunki shine abu na farko kuma dalilin bautan so so asalisa abinda aka gane na uku ma'rifatu awwalu shay'in guyira bihi dinil anbiya waton babin ya nuna abu na farko da aka fara canza addinin annabawa da shi wa ma sabbaba zalika da abin da ya kawo haka ma ma'arifati annallahu Allah arsalahum duk da kuma an san cewa Allah ne yayi kodannan manzanni awwalu shay'in guyira bihi dinul anbiya huwa shirk abu na farko da aka fara canza addinin annabawa dai har yau shine shirka Allah ya kare mu wa sababuhu fi salihin kaman maimaitawa malam yayi kuma dalilin sa shine dai wuce gona da iri wajen son mutanen kirki muhammad bin sallu sami ne cewa ƙauluhu ma ma'arifata annan ba arsalahu kuma gashi an san cewa lallai allah shi ne ya aiko waɗannan manzanni allah da kanshi ya ce kanan nasu ummatan wahida asalin mutane sun kasance suna addini ɗaya ne annabi adam alaihi salam ya nuna musu addini ƙwara ɗaya ‘ya'yansu suka taso akan addini ƙwara ɗaya فبعث الله النبيين مبشرين nabiyina mubashirin sai Allah ya ci gaba da aiko da annabawa da manzanni suna masu bushara cewa a dawwama akan wannan addini za a samu rahaman Allah suna masu gargadi a takatsantsan wajen bijire ma Allah subhanahu wata'ala za a fada ma azaba ai kanu ummatan wahidatan ala tauhid addini guda suke tauhidi suke suke rike da shi fahtalafu sai suka koma bautan gunki suka fara sassabawa wannan ya bauta ma Allah wannan ya bauta ma gunki fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa suka ci gaba da bushara da gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi Allah ya saukar da littafi wato domin littafin ya zan shari'a ga saɓanin da aka yi wato ga yi bayani a kan tauhidi ba za a wani ma haddasa mina shirki fi bani adam har yau dai nanatawa muhammadu bin abdullahi ke yi ce wannan shine abin da ya faru na farko na shirka a cikin 'ya'yan annabi adam Rabi'a abinda aka gane na bakwai eh, na hudu ubulul bidaa wato karban bid'o'i ma a kaunu shara'i ma a kaunu shara'i wal fitar tarudduha duk da kasancewa ga shari'o'i duk da kasancewa ɗabi'an ɗan adam baya kan haka ɗabi'a lafiya yake muhammad bin salihu samini ya ce ƙubulul bida ai annan nufus ta ƙabaluha wato saurin karban bidiyo'i su zukata suna da saurin karban banna lali an na hama ba wai don an sharanta su ba haka ɗabi'ar rai take bal inna shari'a ita rudduwa asalin shari'a ma ba ta son wannan wa kazalikal fitar as-salima tarudduha hakanan ɗabi'a lafiyayye shi ma baya so Li'annan fitar as-salima jubilat ala ibaratillahi wahdahu domin lafiyayyen tunani an tsora shi ne akan bauta ma Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya Kamar qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa mu wajhaka lid-dini hanifa ka tsaye da fuskanka ga addini daidaitacce fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha wato shine tsarin halittar Allah wanda ya halicci dan adam a kai ya tsaya da fuskarsa daidai فالفطر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك لا فيين تناني بايا كربان دوكا سيغا وند يملكيش واتو mutum mai lafiyayyen tunani babu mai kafa mashi doka sai wanda yi shi ne Allah subhanahu wataala alhamisa abinda aka gane na biyar a أن سبب ذلك كله mazdul الحق بالباطل واتو wato abin da ya janyo aka samu wannan matsala mutane suka karkace shine cakuɗa gaskiya da ƙarya shi muhammadu mara abdullahab abin da ya kawo kenan kawai an cakuɗa gaskiya da ƙarya shi ya sanya mutane suka fada mu shirka أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مرض الحق بالباطل حصل بأمرين معمر بن عبد الوهاب ينا في النية حتى قريبا قسيايا فارين تدليلين هن يويب دابي الأول محبة الصالحين ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ثم متعنى كيركي يساقي قماثا don a tabbatar da soyayya wa ragabatun fi mushahadati ashbahihim kuma saboda ana so a riga ganin inuwan inuwansu shabahi shine inuwa wato an yi hotunan su an aje don a rinka gani anna نبي أن أهل العلم aradu bi بذلك khairan su fa malaman wannan lokaci da masu addinin wannan lokaci ba suna nufin aje wannan hotuna na gumaka wani sharri bane a alheri suke ne wani irin alheri wa huwa an yanshi ko alal ibada shine su samu nishadi wajen yin ibada su ba sun yi don wani abu bane walakin man ba'dahum aradu ghayra zalika allazi aradahu ulaika sai dai matsalan 'ya'ya da jikoki su kuma sai suka canza suka tashi daga wannan shi ya sanya duk wanda yake addini da wayau to zai tsara ma kanshi abinda zai rusa kanshi ne da iyalan shi saboda tunaninka takaitacce ne duk abinda zaka ka gani mafita ne yanzu in dai ba shi ne abinda Allah ya saka maka yi zama mafitan ba to ta cikin wannan mafitan kuma nan banna take su waɗannan mutane mutanen kirki ne asali dai wanda aka bauta ma waɗin da yake wanda suke guma kansu su ma mutanen kirki ne a wannan lokaci ma su ne ahalul ilmi wa dini su ne masu ilimi su ne masu addini to amma daga baya 'ya'ya da jikoki sai suka canza su kuma sun yi nufin ne wato alheri wa yi hazu minhu anna man arada takawaita dinihi bi bid'a fa inna dararaha akthara min nasiha sai malam ce to anan ne zaka gane duk wanda ya karfafa addininsa da bid'a to sai kaga cutar wanda za a rinka samu yafi amfanin da za a samu din yadda za yi ka karfafa addinin ka karfafa shi da abin da Allah yake so da abin da manzo Allah yake so da abin da malamai suka yi bayani in ba haka ba ka je ka karfafa addinin ka da wani abu to karkenta ta jikin nan iblis zai shigo ya shirya sharri in ya shirya sharri kuma daga baya a kasa gane komi misalu zalika muhammad bin sallu samin ce misalin wannan ulaiikal ladina yaghuluna fi rasul sallallahu alaihi wa sallam, a wannan zamanin akwai masu wuce gona da iri wajen son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, alihi wasallam wa yaj'aluna lahu almawalid suna sa mushi bukukuwan haihuwarsa saboda son sa hum yuriduna bidhalika khairan ya ce alheri suke nufi ba sa nufin sharri ba sa nufin cutar da manzo Allah kwata-kwata son shi ne ma da ƙara ƙauna gare shi sa suke yi lakin arado khairan bi hadhihi albid'a sai dai sun so alheri ne ta wannan hanya ta bid'a fasara dararuha akthar min naf'iha sai ga cutar wanta ya fa amana ruwan don da ga yanzu saboda saman zala ga karuwan Allah ga 'yan kwallon Allah ga 'yan iskan Allah ga mashayin Allah ga kaga abu ya lalace abu ya to shi ne matsalan shi ne matsalan li'anna ha ta insana nishatan gairu fi yokatin mu'ayyan zai ba mutum nishadin san manzan Allah a wannan lokaci kuma ya bi ta wata hanya wadda ba za ta taimake shi ba ƙarshenta ma ya zan rusa addini ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام wasu kuma a waɗannan kwanukan sai ka ga sun ba son manzon Allah muhimmanci amma lokacin na wucewa kai ka ce ba manzon Allah suke bi ba sun tattara shi sun watsar kuma ya zama son manzon Allah lokaci lokaci in ka samu ka so manzon Allah so daya wata daya shekara wata goma sha daya ka je ka yarda ka wasu kenan wasu kuma dai sun gurgurbata shi ta hanyoyi daban-daban ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدعة فاترين في الأمور المشروعة الواضحة yace su a wajen wato a ƙasarsu kenan irin waɗannan mutane za ka same su suna sakaci al'amarin addini idan waɗannan watannin suka wuce laisu ka nishadu gairihim ba za ka gansu suna da nishaɗin addini ba kamar irin wancan wata a watan maulidi ne kaɗai suke da nishadi idan ba wata maulidin ba to ba su da nishadin addini kwata-kwata wa hadha mimma yadullu ala tasiril bid'a fi fil qulubi wannan yana nuna maka tasirin bid'o'i a cikin zukata wa annaha mahama zayyanaha ashabuha kuma duk yanda ma abotan bid'an suka kawata ta suka nuna aikin Allah ne wala tazidul insanu illa dalalan ba abinda zai kara ma mutum sai bacewa ba abin da zai ƙara ma mutane sai bacewa ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya qul kullu bid'atin dalala bayan kila malam yace to amma ba nan kana iya cewa inna lil ihtifal bi mawludihi sallallahu alaihi wasallam aslan min as-sunnah shi fa maulidin nan yana da yana da asali a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maulidin nan inji malam ya ce kan in ka ce yana da asali a sunna aka tambaye ka mene hujjan ka ce wa huwa annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila an sawm yawm al-ithnain an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya sanya yake azumi ranar litini fa qala ce dalika yawmun wulitu fi ai wannan ranar da aka ne kaga manzo Allah ba na cin albarkacin litini bane a sai dai litini ta albarkacin shi saboda haka idan ka sa tawili mai nisa sai ka gane ashe ranar litini Allah yana girma ranar litini saboda litini ta ci albarkacin haihuwansa a rana saboda da litini a cikin ranaku babbar rana ce an tambayi manzo Allah ya ce ai wannan rana ce wanda aka haife ni wa bu'istu fihi sannan ranar litini aka fara mun wahayi ranar litini aka fara mun wahayi na zama annabi wa unzila alayya fihi sannan ranar litini aka fara sauke mun alqur'ani kaza wato ranar litini tana da daraja ƙwarar gaske Koko ta samu daraja saboda albarkan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce to wannan akwai masu kafa hujja da wannan asarin hadisi da cewa ai eh, lalle maulidi sunna ce sunna ce saboda wannan hadisi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasumuhuma al-khamis sai zaman zala yana yin azumin litini yana hada da alhamis alhamis kuma shine ranar karshe na sati a wajen Allah yau ba yau alamis ba yau ne ranar karshe a wajen Allah sati ya ƙare yau gobe ɗaya da sati to da haka mu satinmu yana farawa ne juma'a ɗaya yahudawa kuma ranar aikinsu ga ranar ranarsu na farawa ne asabar kiristoci kuma nasara ranar lahadi shi sa an kana karanta littafin bible bible za ka ji ana cewa ranar aiki ita ce ranar lahadi su abin nasu ya ƙara jabalgulewa ne da abin ya ƙara nisa kuma sai zama ranar lahadi ne ranar hutu wanda a wannan ranar ne kuma ainihin ranar aiki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana yin azumin waɗannan ranakun guda biyu ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم waɗannan ranaku ne wanda ana ɗaukaka aiki zuwa ga Allah kuma ina so daga aiki na ina azumi to kaga wannan hadisi hadisi ne wanda yake hadisi ne sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana yin azumin litini da saboda ranar da aka haife shi to ya nuna maulidi yana da asali kenan in ji malayin ce wani ya nuna maulidi na da asali kuma da shi suke kafa hujja to amma dan gyaran shine kwallo, jawabu ala zalika min wujuhin akwai abubuwa guda hudu yadda za a gane za a auna wannan tsari na maulidi al'awwal anna sawma laysa ihtifalan bi maulidihi ka ihtifal haula'i lalle manzala yana yin azumi ne amma bukin da manzala yake yi da bukin da mutane suke kwata-kwata bai iri da yawa rana yawa manzala azumi yake yi ba azumi yake ba wani ma da an ce maulidi ya faru saboda son manzala da 'ya'yan shi maza da mata suka ma bai kara ganin su suna can maulidi sai su kwana hudu kwana biyar bai gansu ba kaga malin yace matsalan farko kenan wa inna ma huwa sawmun wa imsakun bukin da manzala yake yi na maulidin shi shine saumun wa imsar yayi azumi ya ƙara kamewa ya naso amma haula alladhina yaj'aluna lahul maulud fatilafuhum ala al-aks min Gali. amma maulidin da muke gani malamin shi ba da na Manzala Allah bane mun yadda lalle ranan haihuwar Manzala Allah ba karamar rana bace a ce yau wannan rana ce ta haihuwar Manzala ka ɗauka kaman kowace da rana ce ba gaskiya bane ba daidai manzo zalawa bai dauke shi haka ba ina girmama ranar da aka haife shi sakaci ne mai girmama mutum bai ganya girmama ranar da aka haife manzo Allah ba to amma da me manzo Allah yana girmama ranar da aka haife shi da azumi da kamewa da ibada an gane wannan ku an ma'ana anna hadha al-yawm idza samahu al-insan Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce wannan ranar na Maulidi in mutum ya azumce shi فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء وانا رانا نمي البركة وانا رانا نعكا في منظم الله وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم وبكوكوا ولي ba bukukuwa ba ne ballantana ma bukukuwan su wuce gona da yi an gane na ɗaya sai na biyu a sani an alafar da an ya kuna haza asal malai ta kai maɗauki wannan shine farb mu ɗauka haka ne fa innahu yajibu an yuqsara fihi ala ma warada li'anna al'ibadat tawqifiyya sai mu takaita sai mu takaita tunda manzo Allah na so kuma gashi ya faru manzo Allah na san ranar da aka yi umma ne ce ai ibada tawqifiyya ce yanda Allah ya ce ai haka ke. ka gane hikima ba gane hikima ba oho ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما بقوله أو فعله أو قراره in irin wannan maulidin da ake yi yau mashiro ne da manzala ya yi bayani an samu dalili na biyu ko? a salif an na ha'ula illadina ya hatafilu na bi maulidin nabi sallallahu alaihi wa sallam la yuqayyidunahu bi yawmil ithnain shi wadannan da suke bikin maulidin kuma ba su takaita a ranar haihuwan ba bal fil yawmil ladhi za'amu mauliduhu fihi duk ranar da suka zata rana haihuwan ne yi suke to ai ma hada tariya yanzu safar ya kama daga cikin biyu awal za a fara tariya a cikin wannan watan sannan kuma za a raka idan watan ma ya kare ba ma ranan ba shi malam yana ma maganar ranan ne mu rayuwar da yake ana tarban watan ne in ma ya wuce kuma za a raka shi ba ma ranakun ba wakilin su garin su yankin su su ba a tarban shi ba kuma a raka shi sai dai a watan ne wato suke yi kadai wa huwa al-yawm thani 'ashara min shahr rabi'ul awwal malin yace ranan da ake rayawa shi ce 12 ga watan Rabiul Awwal ma anna zalika lam yathbut min an-nahiyat at-tarikhiyya duk da wannan akwai sabani akan shi ba kowa ya sallama ma 12 ga watan Rabiul Awwal aka yi manzo Allah ba wa kad haqqaqa ba'd al-falakiyyin al-mutaakhirin zalik cikin sashen malamai sun tabbatar da cewa ba ba 12 ga wata bane sai dai su ma musu itifaki ba wasu ce tara? ko sun ce takwas to koma dai yaya ne dai ba a tabbatar da ranar ba ba kana filiyomi ta sai la filiyomi ta ne ashara ko sun ce ranar tara ne ba sha biyu ga wata wasu ma sun ce bakwai to kenan matsala ta uku da mala yake so yi bayani in jadalar an sallama cewa wannan asarin hadisi ya inganta kuma shine hujjar maulidi to ba a takaita shi a ranar ba sai ana yin shi barkatai ba tsari da ranar duk duniya kawai sai a da sai a yi sai a ƙari inda manzo Allah yana girmama ranar ko mun san ranar ranar girmamawa ne me za a yi a ranar duk sai duniya azumta ranar shi shikenan huta الرابع أن الانتفال بمولوده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة yace kuma hanyar da muke gani ana maulidin a yau kwata-kwata ba kai ko ba maulidin manzala bane ma bai halatta ba li'annahu lam yakun ma'rufun ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ma qiyamul muqtada lahu wa adamul mani fihi kamar yadda muka ce wato mu yanzu maulidin da muke gani ma har da yin iska manzo Allah za a zan a je coci a karbo ganguna ana bugawa da yan kwallon manzo Allah da yan kazan Manzan Allah har da wai karuwayin karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare mu kaga malam yace kai in ma dun mun sallama wannan bikin da ake mun ma ce bikin za a yi ku shi wannan bikin faɗe shi ma hauka ne an gano nan ku sau da aka wancan asalin hadisi tabbas haka ne ranar da aka yi manzo Allah ba karamar rana ce kuma manzo Allah ba ya ci albarkacin ranar bane a tun da aka haife shi a ranar ranar ta ci albarkacin sa saboda haka rana ce mai girma kuma shi ma yana girma mata kuma yana girma mata ne da azumi sai malaka fa'ida guda ɗaya za mu tsaya akan fa'idan mas'alatu hukumul ihtifal bi Eid milad al-atfal to yanzu mutakin cikin ce atfal wato hukuncin bukukuwan eh, wato ranar haihuwar mutum ya zagayo yara ya zagayo to ai mu yanzu ba yara ba har manya har tsofaffi ma mutum ɗan shekara saba'in wai ana ranar bikin haihuwar shi eh, birthday ya cika shekara eh, hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin ana murnan ya cika shekara 60 ko 70 ko 80 kaga wannan ba karamin aibu bane kullu shay'in yutakhadhu 'idan yatakarraru kullu usbu duk abin da ake daukan shi idi buki duk sati za a yi shi aw kullu am ko duk shekara walaysa mashru'an kuma ba shari'a ta tsara shi ba fa huwa bid'a shikenan wa dalilu ala zalika anna shari'a ja'ala lil mawludi haqiqa in haihuwa ce in haihuwa ce lalle ni'iman ɗa ba ƙaramin ni'ima ba ne ba wanda yi sai baka ɗa sai Allah a baka mutum to wace yi baka mutum ba Allah ba Allah kaɗai ke iya baka mutum to ni'ima ce mai girma wala mai da alshai'an ba da zalika abinda aka ce kawai a yi a samu dabba a yanki in aka samu ragu aka yanka inda hali shi ke nan magana ta ƙare Ah. in an tsuntsunci wani abu daga ciki an kira mutum biyu ko hudu biyar goma ɗari walima sun sun yi walima duk ya yi wala mai jali shayan ba da zalika amma banda wannan shari'a ba ta tsara komi ba da an yi shi so ɗaya an gama wannan kudin za su yi tsinshi shekara da maka zai buta kafin masallacin gonku. wata kazin kai kama ba wani ma ya dafa abinci ya sai ya dafa tuwa gidan shi ko yake mutane ba su damu da gina mutane ba sai ƙarya sai hauka da shirme da san rai wata kazin ma hadhihi al-a'yad tutakarar kullu usbu wa aw kullu am amma riki wannan idi ana maimaitawa duk sati ko duk shekara ma'anahu annahum shabbahuha bil a'yad al-islam wannan sun kamanta shi da idin musulunci kenan wa hadha haramun la yajuz wannan haramun ne har abada bai halatta mutum yana na wani taron wani gwaz zai yi za a yanka alkaki alkakin gani an yi shi mai tsada ko a yi wani katoton wara a ajiye ka dau a dauko wuka tunda mutum shi ga talauci ga iya kuma sai zan sai zan bai hudi sai a dora akan faranti a dauko wuka a yanka Allah ya sauki وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد المشروعة الثلاثة musulunci yana da idi ne guda uku kadai idul fitri wa idul adha wa idul usbu wa huwa yawmul jumaa walaysa hadha min babil adat malin yace kila ka dauka al'ada ne to wannan ba cikin babin al'ada li'annahu yatakarrar saboda ana maimaita shi wali hadha lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam shi sanya lokacin da manzan Allah ya iso garin Madina fawajada lil ansar idaini ya tafi tafiluna bihima ya iske a al'ada suna da idi guda biyu duk wannan idin in yi maimaitu a garin madina za a dafa nama a ci kala sai ce inna allaha abdalakuma bi khairin minhuma sai Allah ya canza muku da wasu idin da suka fi su shine idul adha wa idul fitri ma anna hadha min al umur al adiyya indahum wanda yake asalin abin al'ada ne su ba su shi addini ba amma sai manzala ya dauki cewa shi idi to ba al'ada ba ne addini ne saboda haka abin da ya shafi al'adu wanda ya kama da idi to canza shi ake sai mu tashi matsala ta shida na dauka za mu iya gama shi ba ma ba zai gama ba gashi na dai mun yi falle biyu amma dai mai gama ba sai mu tashi a shi da yawa sadisa mako mai zuwa dai mu gari mu hada babin da mu shiga sabon sabon babi